Haka kuna tare da studio Kalangu mamma ada ne dauke da labarun da farko ga muhimman kanun nasu. Zauren Palais du Venefuge na Yame na karɓa tun daga ranar yau har zuwa biyar ga watan Disamba baje kolin kayayyakin hannu na mata safen karo na goma sha biyu bisa taken harkokin kasuwancin mata gaban annobar COVID-19 waɗannan dubaru domin karfafa juriya cikin gashin kan mace mai aikin hannu. wani da ke ake zaton alhakin gobara a azuzuwan zana a doso ya shiga hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike a akwai da karin bayani a cikin labarinmu na musamman zan mai da hankali kan wuraren da suka dace ga adana alloran yaƙi da cutar covid-19 a nijar za ku je amsoshin kwararru. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Zauren pale du benefice na Yamai ya karbi bakuncin bikin baje kolin kayayyakin hannu na mata safe a yau da safe tare da yankin agadasa da kasar Algeria a matsayin shakallo watan sallah na wannan baje koli. Rumfuna ne da dama aka kafa a kuma yankunan Nijar baki ɗaya ne suke halarta cikin yanayin armashi. Musaurari Madam Bilad Bed Wedi da ke ɗakin kasuwancin kasar Algeria a cikin rahoton ta sallah talata. Euh, Kuna karkashin rumfar kasar Algeria sabili da kago na goma sha ɗaya na safen an gayyaci kasar Algeria don ta shiga cikin wannan baje kolin a matsayin bakuwa ta musamman wadda za a sa kayanta a gaba mun kirkira kaya da ke da alaƙa da saƙa muna da kuma kayayyaki da aka yi da kaba da fata da tufafin gargajiya akwai kuma kere-keren tukanan laka da akushi kayan ado na gargajiya da adon zane kan tufafi mun yi shigar karfi cikin wannan taron don inganta aikin hannu tallafawa mata taimaka musu don su samu hanyoyin watsa kayayyakinsu Fasara Samira Rafi cikin rahoton Talata Abdu Bahara. da kyau kuma safem ɗin zai gudana a yamai har zuwa biyar ga watan Disamba mai zuwa. mai hannu kan gobara azuzuwa cikin makarantun doso ya shiga hannu bayan wasu jerin gobara cikin makarantun birnin 'yan sanda da masu ruwa da tsaki kan ilimi sun gudanar da sintiri cikin makarantu a wasu lokuta da suka ba su damar kama mutumin muhammad sani isaka mataimakin kwamishinan 'yan sandan doso a cikin rahoton na hadiza hassan Mun ke wani mutum a cikin matakin da muka ɗauka biyo bayan shirin gobara da aka yi ta samu a cikin makarantun boko na birnin Doso. Abin da muka yi la'akari da shi gobarar da aka samu sun fi tashi ne a lokacin fitar shan iska na 'yan makaranta, inda muka samu kama mutum ɗaya da muka samu a cikin harabar euh, makarantar Bani Zumbude. Yana duke da ashana a kusa da rumfunan zanaku goma sha bakwai. bakwai na wannan makaranta jami'anmu da suka tafi wajen shi sai ya mayar da ashana a cikin aljihunsa mun ci gaba da bincike idan yana da hannu a cikin sauran gobaran da suka yi tashi mutumin da dan shekara arba'in da biyar ne an haife shi a doso ya ce shi bakanike ne kuma tunda muka ɗauki wannan mataki ba mu ƙara samun tashin wata gobara ba Fasarar Mutare Muhammadu kungiyar tunan Lafaje reshen ya mai tafitar da wata sanarwa yau da safe kan halin da ƙasar Nijar take ciki ƙungiyar tana kira ga gwamnati da ta zuba kuɗi a ɓangaren ilimi domin kawo ƙarshen azuzuwan zana Mudi Musa Kordonatan kungiyar da ƙarin bayani a cikin rahoton Adama Dawaki. Haɗakar ƙungiyar TLP-TMA ta gaji da hankurar ganin taɓarɓarewar tsarin ilmantarwa a ƙasar Nijar. Ƙazamin al'amarin da ya faru a Maraɗi da ya haddasa mutuwar ɗalibai yara ƙanana 20 da wuta ta toye kurmumus cikin gobarar da ta faru a makarantar AFN. Hakan na nuna buƙatar gaugawar tsayar da ginin irin wa'annan azuzuwan da ba su dace ba. Matakin zaman taron ministoci na ranar 8 ga watan Nuwamba 2021 mai yin hani da azuzuwan zana a makarantun ƙananan wannan yara abin yabawa ne amma hakan bai isa ba saboda ba a ɗau lissahi ba da kamancin azuzuwan nan a firamare da sakandare zuwa ranar yau akwai azuzuwa dubu talatin da shida na zana a ƙasar niger da ke kan haɗura iri-iri yara miliyon ɗaya da ɗari hudu a cikin ƙasar idan aka ɗau madaidaiciyar ƙididdiga na ɗalibi arba'in kowane aji haɗakar ƙungiyar TLP ta jihar Yame na kiran gwamnati da ya ƙara zuba kuɗi domin kyautata ilmantarwa a ƙasar. De l'éducation du pays. Fasarar Gungu Muhammad Dantani, jami'an tsaro sun gudanar a ranar jiya da aikin da mutane daga sansanin neman zinariya na tamu a cikin jihar Sai. A cewar hukumomin wurin da Studio Kalangu ya tuntuɓa da safiyar yau sun ce bayan wa'adin da aka basu ya wuce ne jami'an tsaron suka shiga aikin. Mutane sun bar wurin 'yan sau'i gobara ta tashi a kasuwar sansanin a halin yanzu ba a san dalilin wannan gobara ba kuma ba da wani adadi a cewar hukumomin wurin. A cikin tsarin kwanaki goma sha shida na aikin fafutuka kan yaƙi da cin zarafi bisa jansi ayyukan fadakarwa da dama ne aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar bunƙasa ci gaban mata da kare yara ta yankin Zandar. Albarkacin Madan Abdulaziz Rabi, daraktar yankin, ta yi kiran gudunmuwa ta kowa domin kawo ƙarshen cin zarafi kan mata da 'yan mata a cikin rahoton Maryama Nuhu. Muna da kashi mafi girma, bincike daban-daban sun nuna, da wasu bincike masu zurfi sun tabbatar da cewa a nan jihar Zandar mata da 'yan mata suna fuskantar cin zarafi musamman fyaɗe da ake wa 'yan mata da basu kai shekara goma sha takwas ba da kuma musu hanyoyin samun dama da aiki wayannan ne matsalolin biyu da aka fi fuskanta a nan jihar Zandar gaskiya kokowar na da girma kuma muna dogaro da jagorancin dukkanin matan da suke a nan dukkanin 'yan mata har ma da maza saboda ya kamata maza su shiga sahun gaba wajen yaƙi da cin zarafi kuma da kare mata kuma ina tabbatar da cewa akwai musgunawa yawa cikin iyalanmu ya kamata ku fara wannan waye kan a cikin gida sannan a makarantu. An yi bikin mika tukuci a yau da safe a Yamai zuwa ga waɗanda suka lashe lambobin yabo na ayyukan jaridanci a ɓangaren 'yancin ɗan adam da ƙungiyar RGDH ta shirya. a cikin tsarin bunƙasa labaru masu inganci bisa 'yancin ɗan adam a Nijar. Ƙarin hasken Ibrahim Tikire shugaban ƙungiyar RGDH a cikin rahoton Michel Deji. Gasa ce da aka buɗe ga 'yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu bisa abin da ya shafi 'yancin ɗan adam. Bayan bayyana sakamakon alkali akwai ɓangaren da ba a samu waɗanda suka lashe gasar ba. Ba wai babu 'yan takarar ne ba a cika waɗansu ƙa'idoji ne ba. A sakamakon da alkali ya bayar bangaren radio da jaridu mutane biyu ne suka ci gasar daya na radio a maradi daya kuma na jarida le colosion mun buƙaci ba da tukurci kwamfuta ga wanda ya lashe gasar a jarida ta rubutu sai kuma tukurcin kwamfuta ga wanda ya lashe gasar ta radio a bangaren gasar ta talabijin za mu mayar da abin har shekara mai zuwa muna son dai 'yan jarida na nijar sun rika mayar da hankali a fannin 'yancin kare haƙƙin s'intéresser davantage aux questions des droits humains. Shugaban gidajen yari na Nijar sun gudanar da wani aikin nazari da amincewa da wani kundi da ya shafi batun tsayayyen abincin 'yan kaso. Haɗuwar ta gudana a ranakun 24 da 25 ga watan Nuwamba a nan birnin Yamai. Dr. Umar Abdullahi Kone da ke kula da abinci na kwamitin Kuraruje a Nijar ya bayyana mahimmancin abincin 'yan kaso a cikin rahoton Farid Burema. la A rike da sanin turbar ciyarwa na somawa ne daga tanadin zubin kuɗin har ya zuwa abincin da za a girkawa 'yan kasan. Gudanarwar kulawa ciyarwa a cikin gidan yari na da muhimmanci. don ko idan ba a yi kulawa mai fa'ida ba ciyarwar za ta kasance ba nagartatta ba. Ko da akwai cimakar kala-kala farashin kuma zai zamanto mai hawa ne. Saɓanin wasu jihohin hakikancin da ake fuskanta kowace safiya kenan na sanya wasu garu garuruwa zaɓin abin da za su dafa. Dangance da wa'annan batutuwan masu alaƙa da samun cimakar kenan, dangance da hakikancin fuskar da ke akwai a jihar da suke ciki. Sun shawarta irin abincin da za su iya dafawa a gidan yarin nasu, kuma dangance da hakan suka kimanta farashin kowane kalar abinci. Bisa wannan turbar ne muka fitar da misalin kalar abinci na jiha-jiha tsawon kwanaki bakwai na kowane mako. fonction de de la Makon manoma da ya gudana daga ranar 22 zuwa 25 ga watan Nuwamba a margube ne cikin jihar birnin Gaure. kwararru sun shawarta tsara wata taswirar ƙasa mai albarkar noma a Nijar domin ingiza noma wata dama ce ga duniyar manoma da su duba matsalolin da suke fuskanta domin neman bakin zare. Dr. Idrisa Umaru na ma'aikatar bincike kan sha'anin noma a Nijar Iniran a cikin rahoton Barham Hasumi. Tasawirar filaye masu kyau ga noma kayan aiki ne da ke taimaka mana wajen ɗaukar matakai yana ba mu damar sanin yanayin ƙasarmu da abin da take buƙata wajen samun albarkatun noma. Saboda dukkan ƙasashen da ke kewaye da mu kamar irin su Burkina, Senegal, Benin suna da wannan tasawira. Kuma idan muna son cimma muradu mai kyau sai an samu tsarin wannan tasawirar filaye masu kyau ga noma domin sanin wani iri ne ya dace da kasar Abu na uku mai matukar mahimmanci ya dace a hana yaye ragowar kayan gona wanda yana sa ƙasar ta gaji. Ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin doka na hana yaye ragowar kayan gona a gonaki. wasu sai rahoton da ya rage mana a Nijar mutane da dama ne suke tambayar kansu kan batun adonan alluran yaƙi da cutar COVID-19 bisa tushen jita-jita da labarun karya Wasu na ganin ba da wani amfani ka yi allurar domin a cewar su rashin ɗakunan sanyi na iya sanya waɗannan allurai rashin inganci ko ana da isassun wuraren adonan allurai amsa a cikin wannan rahoto da Usman mamudu ya haɗa mana. tun lokacin da ƙasar Nijar ta soma samun kwalaben shaushawar coronavirus mutane suka fara aza ayar tambaya bisa yadda za a kiyaye ajewarsu. Kiyayewar ajiyar da riƙewar ƙarfin maganin na buƙatar mutunta wasu ayyuka na barinsu a cikin wani yanayin tamfeta shine ake ce ma lashen dufruwa a wata fadar madam blanche aniya wakiliyar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya da ke nan niger ƙasar niger na da isassar kwaraya a wannan fannin Il y a huit vaccins et parmi lesquels trois qui sont utilisés. Shaushawar rigakafi takwas ke da kwai. A cikin su uku ne ake amfani da su a ƙasar Niger, AstraZeneca, Sinopharm da Johnson and Johnson. Nan gaba za mu karbi Pfizer sai su zama hudu. Ƙasar Niger ta saba karbar shaushawar rigakafi. An gudanar da kamfen da ya shahi al'umma wajen yara miliyan uku zuwa hudu. Muna da gidan sanyi daban-daban na ajiyar magunguna birni da ƙauye. Dan abun da zai sa a samu damuwa a bangaren shaushawar Pfizer ne da ke bukatar gidan sanyi na musamman. sauran shan shawar ana iya ajiyar su cikin sanyi sama da digiri biyu zuwa takwas nan babu wata damuwa shan shawar fezzer da ajiyar ta ta sha bambam da sauran mun samu tallafin abokin hulɗar mu gavi wanda banda shan shawar rigakafin sun kawo mana tallafin ƙarin ɗakin sanyi na musamman don ajiyar wannan shan shawar ta fezzer babu wata matsala kayan na nan tahe ƙasa za ta iya ajiyar wannan shan shawar ta rigakafin. Dr. Salim Maryama babbar jami'ar kiwon lafiya kuma shugabar asibitin shiyar ya mai ta ɗaya ta nuna cewar ba wata muhimmiyar matsala ga kiyayewar ajiyar kwalaben sinadaran shashawar coronavirus a nan cibiyar tasu. Muna da cikakken tsari na adana alluran rigakafi. Mun sa a tamfeta da ya kamata a aji su. Muna da ɗakin sanyi wanda ya dace da kiyaye su. Da tamfetar ta sake, fusion na nuna alamu. Sai mu kuma mu ɗau matakan da suka dace. Kenan a wannan matakin babu wata matsala. Akwai mu ɗaukan alluran wanda ke kiyaye su sai an ƙare aiki da su. Kenan bamu da wata matsala ta ɓangaren kiyaye su. Shugaban asibitin shiyar yame ta ɗaya ta ƙara bayyana cewar cibiyoyin gudanar da shaushawar da ke gare su kowane na da ma'ajiyar sanyi da ta dace domin kiyayewar ajiyar sinadaran shaushawar coronavirus ta ƙara da cewa ba sa da isassun motoci na ɗawainiyar rarraba maganin zuwa cibiyoyin daban-daban. To madala ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu kada kumanta akwai muhawara 'yan jarida tare da Muktar Hamadu amma hanyar yanzu bari haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku a cikin labaru da harshen zabarmanci. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah akan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.